baki mai yanka wuya. Kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa a Najeriya. Ana maganan yadda mutum zai ci abinci yana so gagara. Ana tunani yadda mutum zai je kasuwa yana so ya gagara. Zuwa noma, zuwa kiwo yana so ya gagara. to saboda haka idan ba a sake yi wani tsare aka yi sake sabon lale ba to wani zaɓe za a yi a 2023 jam'iyyar pdp ta zargi gwamnatin apc da kasa shawo kan kalubalen tsaro a jihar niger jama'a assalamu alaikum a yayin da ake shirin kada gangar siyasar babban zaben najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa da aka yi wa suna the national movement a turanci kungiyar dai ta haɗa hancin wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na najeriya ciki har da apc mai mulkin ƙasar. waɗanda ke ganin cewa ƙasar na buƙatar ɗaukin gaggawa domin ceto ta daga abin da suka kira halin taɓarɓarewa da take ciki. Farfesa Rufai Alƙali ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyar ya kuma yi bayanin makasudin kafa ta. To ganin cewa ƙasa tana so da dame ɗin shi ne muga ya kamata zaɓi ɗin guda biyu ne ko kowa ya zanna gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana ta koke-koke yana tofa allah tsine ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto ƙasar mu da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban waɗansu suna cewa suna son ƙasar su ta kansu waɗansu suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a mai da shi wata gefen ƙasa ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da fitar mana hankali mutanen da aka zaɓa wanda suke riga da eh, ragamar mulki har ba da gwamnoni a cikinsu maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na haɗa hankalin jama'a su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum waƙiya siyasa kenan to shi ne muka ce gaskiya in muna so mu ceci ƙasar mu to dole mu fidda kwaɗayin siyasa a gefe tukuna mu din mu zanna mu dubi me yake faruwa mene gudumar da za mu iya tun da wuri kafi abubuwa su fi karfin mu to shi na cikin wannan wata wajen takwas tara har aka kai ga matsayin da aka samu wannan national movement din kuma yau aka kaddamar da shi kuma kamar yadda ka sani ya ƙunshi duk wani ɗan jam'iya kowane jam'iya ne an ce ya zo ya shiga don saboda kowa da nasa gudumawa in ya so bayan an kaddamar din to ma san me ne kuma za mu yi nan gaba to ranka dai a iya cewa da haka ne wato aka soma har aka kai ga kafa jam'iyyar apc ta hanyar haɗaka shin wannan na nufin kenan wata jam'iyyar siyasa ce watakila kuke da ƙuduri ko kuma yunkurin kafawa domin tunkarar watakila zaben shekara ta 2023 to kamar da ka sani dai shi wanda ya gayyaci jama'a tun da farko sananne ne former gwamna na kano state ne rabi musa kwankwaso yana cikin mutane masu kishin najeriya kuma banda shi din akwai gwamnoni da yawa wanda yau baku gansu a taron nan ba akwai ministoci da yawa yau baku gansu a taron nan ba akwai ambassadors da yawa wanda baku gansu a taron nan ba akwai senatoci da yawa wanda baku gansu a taron nan ba wanda suna cikin wannan kungiya kuma sun zo mitin da muka yi na baya-bayan nan ba ran da za a yi mitin ba a samu wannan mutane sun zo taron mu ba to amma abun da aka sa gaba shine tukuna su wannan jam'iyyu da ake da su din kowa ya san cewa akwai dalilin da ya sa suka aka kirkiro su to amma gaskiya a lissafin mu a ganin mu a yanzu haka kamar sun manta baya kuma ba su hangen gaba don jam'iyya in tana neman jama'a to kowa ya kamata ba shi mutuncinsa a bashi darajansa a kyautata masa a kuma bi dokokin jam'iyya to wai yanzu ado ne ya dinga kokari a yi abubuwa na eh, muzanta ko kuma karya dan siyasa kowa wai ya fi so ya ce shi ne shi to a siyasar najeriya ta fi karfin wannan abu so wannan kungiya da aka saka an ce za mu yi don saboda amana muna so mu yi shi na yadda za mu baiwa ƙasar nan dama ta ga irin sabon salon siyasa da za a bullo da shi wanda talaka zai mutunci mutane yanzu an zaɓo. ana maganan yadda mutum zai ci abinci yana so ya gagara ana tunanin yadda mutum zai je kasuwa yana so ya gagara zuwa noma zuwa kiwo yana so ya gagara kai kai je kai ibada ma yana so ya gagara to saboda haka idan ba a sake yin tsare aka yi sake sabon lale ba aka ce da a wuce da haka to wani zaɓe za a yi a 2023 inda suke faɗa nan kan faɗan mulki ne fa ba wai faɗa kan kishin al'umma ba ne kowa kawai yadda zai za mulki ne kawai faɗace faɗace sun yi abin da ba a son su ba a north east nan ba a magana yanzu ya koma north ga north central ga south south ga ko ina fitintinu south east nan ga nan kashe kashe ake kullum to saboda ka muna ganin duk dai bayan mun kai wannan matsayin namun na yanzu za mu sake share juna me muka sa gaba kuma insha Allah nan ba da jima ba jama'a za su sani. A jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar da wasu tarukan tuntuɓa da watakila ke da alaƙa da shirye-shiryen tunkarar zaben shekara ta 2023 inda kuma take ci gaba da sukar lamirin gwamnatin apc a jihar da ma matakin gwamnatin tarayya da kasawa wajen shawo kan ƙalubalen tsaro da ke addabar jihar wadda a kwanan nan take fama da hare-haren 'yan bindiga har ma da tashin bama-bamai a wasu yankuna na jihar. Ga abin da tsohon mataimakin sakataren kuɗi na jam'iyyar ta PDP a jihar Abdullahi Mai Basira yake cewa a ɗaya daga cikin tarukan bayan jajantawa al'ummomin da matsalar tsaron ta shafa. Amma jama'a yau dole mu ji tausayin mutanen Naija, mu yi addu'a Allah ya fidda mu wannan matsi da muka shiga. Mutanen Naija muna cikin wani hali ga dukkan alama ba gaunati ba alaman gaunati. ga dukkan alama ba ci gaba ba alaman ci gaba. ga dukkan alama ba zaman lafiya ba alamar samun zaman lafiya ga dukkan alama duk abin da ake ce ma talauci ta sauka a cikin wannan jiha duk abin da ake ce ma rashin kwanciyar hankali ta sauka a wannan jiha duk abin da ake ce ma rashin zama lafiya ta sauka a cikin wannan jiha jama'a dole mu san yadda za mu yi mu tsirar da jihar Niger saboda a samu zaman lafiya to sai dai kuma kakakin jam'iyyar APC a jihar Musa Sarkin Kaji yana ganin cewa waɗannan zantuka ne kawai na 'yan adawa. A da farko da zan yi magana in ce sun yi kalamai ne a mazauninsu na 'yan adawa. Kuma shi dama ɗan adawa a kullum daidai yake kalli farin abin da kai ya maida shi baki don ya samu kasuwa a kasuwa. To jam'iyyar APC tana iyakan yin ta wurin ganin ta yi yaƙi da wannan al'amari da ya addabi jihar Niger har wasu jihohi waɗanda su kansu PDP ma suna suna mulki a cikin ta kamar jihar Sokoto. Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaben ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane kamar shiroro sarkin fawa da rafi me za ku ce game da wannan to wannan magana kamar yadda na fara da farko magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta idan kai bincike ka lura da irin al'amura da ke faruwa za ka ga idan abun ya zo su kansu ya da da ba ruwansu da dan jam'iyyar apc ba ruwansu da dan jam'iyyar pdp ko abga ko wata irin jam'iyya hmm. kuma idan ka sai la'akari da shi shi shugaban karamar hukuma ta shi kansa akwai yan uwansa da matayensa da aka kwashe a cikin wannan al'amarin idan ka kofa rafi za ka ga shugaban ma'aikatan cikin gwamnatin jihar Niger shi kansa akwai lokacin da wannan al'amari ya shafi yan uwansa so wannan magana ne irin na yan adawa mu ba mu da shirin wannan sai dai shirin neman yadda za a zauna lafiya a ci gaba da kyautata wa jama'a a ci gaba da nunar masu da cewa magana ta tsaro ta shafi kowa babu dan jam'iyyar pdp ba dan jam'iyyar apc ba dan jam'iyyar kowace irin jam'iyya ce A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Mustapha Nasiru Batsari. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. thank you